ke da bangaren kwallon kafa na neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha a jiya a yankin nashiyar turai kungiyar kwallon kafa ta kasar croatia ta korara kwallaye har guda hudu da daya a ragar greek sai kungiyar kwallon kafa ta kasar northern ireland ta sha kashi a hannun switzerland da kwallo daya mai ban haushi a yau kuma za a ci gaba ta karawa inda kungiyar kwallon kafa ta kasar sweden da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar italy da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamar da kasar makwabta kungiyar kwallon kafa ta kasar honduras ko za su maraci kungiyar kwallon kafa ta kasar australia ne da misalin karfe 11 na dare agogon najeriya nijar kamar da kasar chad har ila yau a bangaren wasan neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya idan muka dawo yankin afirka a yau kungiyar kwallon kafa ta kasar afirka ta kudu za su karbi bakuncin kasar senegal da misalin karfe 6 na yammaci Algeria kuwa a kasar Algeria za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Super eagle ne na nigeria da misalin karfe 8 na da rabi na dare agogon nigeria niger Kamaru da kasar Chari. A sauran wasannin kuwa kasar Zambia ne za su karɓi guncin kasar Kamaru sai kungiyar kwallon kafa ta kasar Gabon su fafata da Mali. Kasar Abrikos kuwa za su fafata da kasar Morocco ne su je Tunisia su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Libya. RD Congo za su barci kungiyar kwallon kafa ta Gini ne. A wasannin da aka buga na na sada zumunci tsakanin kasa da kasa kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar kasar singapore ta sha kashi a hannun labin da kwallo ɗaya mai hong kong ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta bahrain da kwallo biyu da nema armenia ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta belarus da kwallo hudu da daya yayin da kasar finland ta lallasa estonia da kwallo uku da nema iran a gida ta samu nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta panama da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta kasar romania ta doke turkiya da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta luxembourg ta samu nasara a kan hungary da kwallo biyu da daya scotland ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta netherlands da kwallo daya mai ban a yau kuma za a kara a sauran wasannin na sada zumunci inda kungiyar kwallon kafa da kasar south korea za su fafata da colombia china suna tare da serbia sai japan da kungiyar kwallon kafa ta kasar brazil georgia suna za su barje gumi da cyprus ne kungiyar kwallon kafa ta ukraine za su fafata da slovakia belgium za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta mexico poland suna tare da kungiyar kwallon kafa ta kasar uruguay portugal za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa ta saudi arabia wasan da zai dau hankali za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta ingila da kungiyar kwallon kafa ta germany faransa na tare da kungiyar kwallon kafa ta kasar wales za a fafata wasan ne tun daga misalin karfe 12 na rana har zuwa karfe 9 na dare agogon nigeria niger kamaru da kasar chad a bangaren labarun kungiyoyin kwallon kafa na duniya kuwa a yau za mu leka ne kasar jamus inda kungiyar kwallon kafa kafa ta bayamu ne na kasar jamus din ta ce a yanzu haka ta baza komarta na ganin ta samu dan wasan da zai mai gurbin shahararren dan wasan ta nan frank rivier dan shekara dan shekara talatin da haihuwa wanda ya kwantarakinsa zai kare a kungiyar ta bayamu a karshen kakan wasan mana kungiyar ta ce amma yanzu haka hankalinta ya karkata kan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta kasa ta Paris Saint-Germain na kasar Faransa wato Julius Draxler mujallar jaridar nan ta France Football ta rawaito cewa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich din za tana yunkurin sayan dan wasan a ƙarshen kakan wasan bana wanda zai zamo dab da lokacin kwantirakin raberi ya kammala a kungiyar kwallon kafa ta Bayamo Athletic a farkon kakar shekarar nan ne dai aka yi raɗe raɗin cewa kungiyar ta Bayamo tana zaurancin Drexler da kungiyar kwallon kafa ta PSG sai dai a lokacin ta musa ta wannan raɗe raɗi da ake yi abin da ya sauka kenan daga nan dalin biyo ya huta lafiya.